Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol fm sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ya ga dama zai iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke fatar kun tashi lafiya a wannan rana ta Alhamis 21 ga watan Afrilun shekara ta 2016. Da ni da sauran abokan aiki muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ina kuma tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. Babbar kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan biyu ga iyalan Amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin ta Iran ta tallafawa. Wata bakar fatar nan ba Amerikiya Harriet Tubman za ta mai gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson akan takardar dala ashirin. a yayin da dubban mutane a Houston ta jihar Texas a nan Amurka ke fama da yadda za su shawo kan asara ambaliyar ruwa da ta haddasa ranar Litinin da ta wuce sai ga rahoton tasowar wata guguwar kuma. To a cikin wannan shiri kamar kowace ranar Alhamis Grace Abdu za ta gabatar da domin iyali. Haka kuma muna da rahoto akan ra'ayin wasu masana dangane da marin malaminta da matar shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya ta yi. da kuma abin da wasu masu hamayya ke cewa dangane da shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijan najeriya gwamnatin jihar ondo ta ce za ta yi kokarin ganin an samu fahimta tsakanin manoma da makiyaya a jihar a jamhuriyar nijar kuma jami'an tsaro sun kama wata mota dankare da miyagun kwayoyi da ta doshi kasar libya da aka ce ta fito ne daga najeriya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran babbar kotu a amurka ta ce dole kasar iran ta biya akalla dala amurka biliyan biyu ga iyalan amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin tehran ta tallafawa za a biya kudin daga kadarorin iran da aka dakatar a nan amurka a hukuncin kotun na jiya laraba ta yi amfani da dokar yadda ake kasafta dukiya wacce ta ce za a biya diya ga iyalan sojojin ruwan amurka guda 241 da aka hallaka a harin ta'addancin shekarar 1983 a birnin beirut ta kasar lebanon sai kuma waɗansu da suka mutu a harin shekarar 1996 a kan tagwayen tulluwar kobar a saudiya da ma wasu wurare makamantan irin waɗannan hukuncin da kotun ta yanke don yin adalci ga sojojin da waɗannan hari ya ritsa da su wanda iran ta ɗauki nauyinsa hukuncin da ita iran ta nuna rashin amincewa da shi wanda tuni lauyoyin waɗanda abin ya shafa suka ba zama neman duk inda wata kadarar ƙasar ta farisa take a nan amurka don kaiwa gare ta ma'aikatar harkokin wajen amurka dai a jiya laraba ta ce yanke hukuncin bai zo mata da bazata ba kasancewar dama tuntuni gwamnatin ta nuna goyon bayan maganar biyan diyar ga iyalan waɗanda abin ya shafa Wata baƙar fatar Amurka mai adawa da rashin mutunta bil'adama da kuma hankoron kawo ƙarshen bauta, wadda kuma ta jagoranci 'yantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta, Harriet Tubman za ta maye gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson a kan takardar dala 20 ta kuɗin Amurka. Jiya Laraba Jack Lew, sakataren malam Amurka ya tabbatar da haka tare da cewa Harriet Tubman ce bakar fatar farko da hotonta zai hau kan takardar kuɗin Amurka cikin fiye da shekaru ɗari. Sakataren bai faɗi lokacin da za a fara ganin wannan sabuwar takardar kuɗin a hannun jama'a ba. A baya dai ya so a liƙa hoton Harriet ne a kan takardar dala goma a watan Yuni da ya gabata, amma ya sake tunani zuwa kan dala ashirin sakamakon matsin lambar wasu ƙungiyoyi da kuma mutane. Andrew Jackson tsohon shugaban Amurka da hotonsa ke kan takardar dala ashirin shine ummul aba'isin dokar da ta kau da indiyawan dajin Amurka a shekara ta 1830 wacce ta tursasawa a ƙaurar da ta yi sanadiyar mutuwar ɗimbin indiyawan daji. An haifi Harriet mai asalin suna Araminta Rose ne a shekarar 1822 ta kuma taso ne a cikin bauta a jihar Maryland da ke gabashin Amurka. Masana tarihi sun bayyana cewa an raba ta da iyayenta tana da shekaru shida da haihuwa aka bautar da ita, sannan ta sha mugun duka tana da shekaru goma sha biyu, wanda ya haifar mata da ciwon yawan suma har tsawon rayuwarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a yayin da dubban mutane a unguwannin da ke Houston ta jihar Texas a nan Amurka suke fama da yadda za su shawo kan asarar da ambaliyar ruwa na ranar Litinin da ta wuce ta jawo sai kuma ga rahoton wata guguwar ruwa na nan tafe ta kan tekun Mexico wanda kafafen koguna da kuma gulbi na ɗaya daga cikin abin da yake daɗa ta'azzara wannan ambaliya wanda har akalla mutane takwas sun mutu daga guguwar mai haɗe da ruwan sama da ta fara a yammacin lahadi zuwa ranar litinin din da ta wuce gwamnan jihar texas greg abbott tuni ya sa dokar karta kwana ta annoba a kan dukkanin kananan hukumomi tara da ruwa ya shanye jihar texas dai ita ce ta hudu mafi girma a nan amurka da ta yi tsit a hada-hadar kasuwanci saboda wannan masifa na ci gaba wasu masu ayyukan ceto sun ceci akalla mutane 1,200 da waɗannan ambaliya ta bari suna walagigi fiye dai da gidaje guda 1,000 suka lalace tare da ɗaukewar lantarki a wurare da dama abin ya shafi yawancin waɗanda ke zaune a gidajen da ke ƙarƙashin gine-ginen gidan sama. Shugaban Amurka Barack Obama da Sarki Salman na Saudi Arabia sun amince da muhimmancin yin aiki tukuru don kauda rikicin da yankin yake fuskanta sun amince da haka ne a wata ganawar sirri ta sa'o'i biyu da suka yi a birnin riyadh babban birnin saudi arabia a wata sanarwar da aka gabatar bayan taron da aka yi a fadar irga a can kasar fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugabannin biyu sun tattauna kalubalen da iran ke haifarwa a yankin gabas ta tsakiya bisa takalar fada amurka da saudi arabia sun lura da samun karuwar fargaba bisa yadda Iran ɗin ke fuskantar al'amuran yaƙi da 'yan ta'adda a yankin. sanarwa ta ce Mr. Obama ya yi maraba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar rikicin Yamal da kuma aniyar da sarkin Saudi Arabia ya ƙudurta na ba da kayayyakin agaji na jin kai a ƙasar. Shugaba Obama ya sake jaddada muhimmancin sake azakaimi wajen yaƙar 'yan ta'addar ISIS. Sa'annan ya yaba da rawar da Saudi Arabia ke takawa a cikin haɗakar sojojin taron dangi da amurka ke jagoranta daga baya mr obama ya gana da yerima sheikh mohammed bin zayed al nahyan na abu dhabi da mataimakin babban kwamandan rundunar sojojin daular ƙasashen larabawa labarin duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shekaran jiya waccan wata ɗaliba a makarantar horar da jami'an hukumar shige da fice ta Najeriya da ke Kano mai suna Blessing Bulus wadda kuma matar shugaban hukumar shige da fice ne aka yi zargin tamari wani malaminta. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin wasu masana dangane da wannan al'amari. mai matsakaicin shekaru blessing blues na daga cikin sabbin jami'ai kimanin 500 da ma'aikatar harkokin cikin gida ta najeriya ta ɗauka kwana-kwanan nan domin aiki a hukumar kula da shige da ficen baki ta najeriya kuma ake koyar da su dabarun sanin makamar aiki a kwalejin horas da jami'an hukumar da ke nan kano blessing da yana cikin rukunin jami'an da aka ɗauka a mukamin inspeto a wannan hukuma ta shige da ficen baki baya ga bijirewar umarnin guda daga cikin malaman ta na cewa ta shiga cikin aji domin kuwa sauran ɗalibai na ɗaukar darasi a lokaci guda ita kuma tana zaune a wani wuri na daban blessing ta surfa mari a fuskarsa a lokacin da ya matsa mata lamba ta hanyar yi mata tsawar manya irin ta masu sanye da kayan sarki al'amarin da ya ja hankalin ma'aikata da kuma baƙin da suka ziyarci kwalejin a wannan rana majiyoyi a kwalejin sun ce tun lokacin da blessing ta isa kwalejin take yin abin da ranta yake so kuma babu wanda ya isa ya ce mata uffam kawai saboda kasancewar tana auren shugaban hukumar da ficen baki ta najeriya ko da yake jami'ar hulɗa da jama'a ta kwalejin amina aliyu ta ƙi cewa uffan dangane da wannan batu lokacin da na ziyarci kwalejin domin kolin zami ya fi ƙarfin bakin kaza amma wasu 'yan najeriya sun yi tsokaci game da wannan batu uba foti baban kamalu kowane ne yake auren ta wannan kuma malamin ta ne za a iya cewa ta samu matsalar larura har ta fito ta bar wannan ajin ya zo ya ganta tunda ɗalibarsa ce dole ya tuhume ta me yake damunta sunana awal na manga tofa to ni wannan yarinya gaskiya ya kamata a kore ta ma daga wannan horo da ake bata kawai mata oga ko yarinyar oga ba za a hukunta ta ba in dai kuma aka za mu tafi to najeriya ba za ta ci gaba ba na musa gaskiya kamata a duba a cikin sahin kundin tsarin mulki na wannan hukuma su, dokar abinda da ta ce na bangaren hukuncin da ya dace a mata ya kamata a hukunta ta ba mamaki mijinta bai san ta yi ba farfesa aliyu dauda na tsangayar koyar da aikin malinta a jami'ar bayar kano ya kwashe shekaru kimanin 45 yana aikin malinta tun daga matakin firamare ya yi bayani kan alakar malamai da ɗalibansu dangantaka ta tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da 'ya'yanta in mace ce mai koyarwa shi malami yana kallon duk wanda ke kasa gare shi yake koyo da gare shi ɗansa ne ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi dangantaka ta lalace da ɗalibi baya ganin kimar malami shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi to tafiya ta wargaje To amma barista Audu Bulama masanin shari'a da dokokin ƙasa na cewa tsarin aikin kayan sarki yana kyamar aure tsakanin ma'aikata guda biyu musamman in ya zama ɗaya babba ne ɗaya ƙarami dalili kuwa shine hakan zai iya shafar tarbiyya da da'a na wannan aiki wanda kuma aiki ne wanda ake buƙatar tarbiyya da da'a abu na biyu ko da an yi auren to doka ta tanaji cewa lalle ne auren nasu ya zama iya a gida ne idan suka zo gurin aiki to dole a aiki ka'in da na'in ba sani ba sabo kuma daga yadda wannan baiwa Allah ta nuna halinta idan ta zama cikakkiyar ma'aikaciya bayan horon nan to ba dakalar da za ta yi dalilin mijinta to Allah ne ya san iyakarsa to lalle ne hukumar wannan makaranta ta ɗau matakin korarta daga wannan makaranta sannan abu na biyu a bincika in har ta tabbata cewa mijinta ne ya ɗaure mata gindi ta yi wannan abu to ina kira ga gwamnatin tarayya ta binciki wannan miji ta tabbatar da cewa ta horar da shi akan a dalilin wannan abin da aka yi domin a guji gaba balista audu bulama kenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mun gode mahmud shi kuma wakilin sashen hausa abuja nasiru el hikaya ya ji ra'ayin wasu masu hamayya da kuma kungiyar kwadako akan shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki. Ci gaba da shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki na jan hankalin 'yan siyasa musamman ma na jam'iyyun adawa. A taron yaƙi da cin hanci da asusun korat Adinawa ya gudanar a Abuja masu jawabai kan kawo misali da wannan shari'ar. inda da yawan su ke nuna rashin amincewa da yunkurin sauya dokar kotun ɗa'ar ma'aikata da ke sauraron shari'ar. Wasu suna ganin ba sarakin ne kaɗai ke da irin wannan laifin ba, ga abin da shugaban jam'iyyar labour abdulrazak salami ke cewa na ga wannan akan siyasa ne don in aka ce da an kama tinubu an yi masa hukunci aka ce an yi kuskure to kotu irin wannan inda har yace suka tabbatar cewa sun kuskure to su kuskuren nan ya tsaya kenan sai sun sake gyara kansu amma har yanzu kotun na bata gyara kanta ba ita ma shi shugaban kotun ana cikin bincikansa saboda haka ba gaskiya cikin wannan batun saraki a sake duba a sake tantancewa ya kasance tsakani da Allah na yi mutane hukunci. Shi ma sakataren jam'iyyar NCP Yunusa Tanko na da ra'ayi mai kama da wannan. In ka lura, ai ba shi kaɗai bane a ciki. ni abin ma nake ban mamaki su gwamnatin da sa ya kamata dukkan su nema ya kamata a bincika ai ba amma ka san ne fagen siyasa ake dama an ce wannan tafiyan dama saboda wani kila ko ya riga ya saba ita jam'iyyar nasa ne ko kuma shugaban kasa shi sa ake bincikan sa ka gane to kuma wani za su ce hakan nan domin menene ai a lokacin ga bala tinubu su ma suna cewa shi ma kansa ai an same shi da irin wannan abu amma an sake shi ka gani to wayannan abubuwa bai dace a bar su suna faruwa ba bahaushen mutum ne yake karin magana ya ce karka kuskura ka bar gidanka ta samu dan gebe domin in ka bai ta samu ɗan gebe to menene ka dangare da wane ne zai shige ta dole ne mu samu mu gyara mu tabbatar cewar tunda muna so mu yakin nan ne mu tabbatar cewa kamar makaho ne in ya ce maka zo mai fada ka tabbatar ya harke wani dutse a hannun bayansa ka fahimta so in baka rike wannan dutsen ba to ka shige fagen nan uwar kungiyar kwadago ta ce tana goyon bayan zaman kotun ɗahar ma'aikatan kan saraki ga jami'in kungiyar comrade nuhu toro kaman ka je prisonin najeriya ne sai ka samu barawon akuya an ɗore shi ba ma kai shi kotu ba ma balle kotu ta tabbatar ko yana da laifi ko baya da laifi amma sai ka samu manya-manyan shugabanninmu wanda aka tabbatar suna da laifi sai ka ga a yi ta juye-juye ba a so a faɗi gaskiyan al'amarin domin a hukunta su saboda haka mun fitar da takardar sanarwa muka yi tir muka yi watsi da kwastoriman da ake yi muke faɗin cewa a tabbatar da cewa an yi adalci duk wanda ya laifi doka ta hukunta shi kuna ga aikin wannan kotun daidai ne kenan a tabbas tun daga shaidu kuma ga zahiri tun da akwai shaidu kuma an tabbatar hakkin kotun ne ta tabbatar da cewa ta ba da shawaran ko ta yanke hukunci akan duk wanda yake da laifi. Ayyukan kotun ɗayar ma'aikata a cewar jami'an kotun na gudana ba tare da ɗaukar hankalin jama'a ba. Wannan shari'a ta saraki da ke da manyan lauyoyi karkashin Kano a Gabi na tsayin dakan bayanan kariya. Hausawa kan ce shari'a saɓanin hankali. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja. najeriya a gaida nasiru kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc damu leƙa jihar ondo inda gwamnatin jihar ta ce za ta yi ƙoƙarin ganin an samu fahimta da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a jihar kamar yadda wakilin sashen hausa hassan umar tambuwal ya aiko da rahoto Gwamnatin jihar Ondo ta ce za ta samar da dawwammamin zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a jihar ta Ondo. Babban hadimin gwamnan jihar Ondo Dr. Abbas Mimiku ne ya ba da wannan tabbacin a wajen naɗin sarkin Hausawan Ore Alhaji Abdullahi Bagobiri a fadar Olore Ore Oba Jansen Olatumide. The government has to find a lasting solution where the herdsman can have a safe place to take care of his um, cattle without destroying the livelihood of the farmers because Ondo State is a farming community. Gwamna Olusegun Mimiko ya ce gwamnatin jihar Ondo tana kokari don samo maslaha inda makiyayi zai kula da dabbobinsa ba tare da yi wa manoma barna ba saboda jama'ar jihar Ondo jihar manoma ce. Eh, Ba Olatunmide ya ce Abdullahi Bagobiri ya zauna lafiya da jama'a a garin Ore. Alhaji Shehu Kabir Bayeru hakimin Gwarzo cewa ya yi. Na farko dai akwai sakon godiya ga shi mai girma sarkin Ore sannan kuma tare da kira ga su al'ummanmu mu su samar da kyakkyawan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin su da al'umma raba da suke tare da su kuma shi sabon sarki mun na kira a gare shi da ya zama mai gaskiya da adalci. Sarkin Hausawan Kogi Baba Sale ya faɗi cewa ana yi mamakin irin jama'an al'umma da na samu a aure ban san akwai Hausawa kuma da Allah ya kawo mana shugaba mai hakuri na yi fata Allah ta shiri Sarki Abdullahi Bagobiri ya ce ranar yau babban rana ce a gare shi to alhamdulillah wannan rana ta yau a gare ni babban rana ce daga dukkan kowa na. yanda dai kowa ya zo lafiya ubangiji Allah mai da shi lafiya to me zaka sa a gaba a halin yanzu tun da Allah ya baka sarauta rike addini na biyu adalci na uku so al'umma ta kamar yadda nake son 'ya'yan da na haifa a cikina. To ko menene jama'a za su ce a game da wannan naɗin sarautar? Jamar Ilyas Abdullahi. Na gode ma Allah. Ni ga wannan ranar na farin ciki. Sunana Alhaji Muhammadu Sani Kangiwa Sardaunan Ware da Latun Shagamu kuma uban gari na wannan gari Ware. Wannan naɗi da aka yi ma Alhaji Audu naɗi ne da aka yi wanda ya zama tarihi a wannan gari wanda ba taɓa yin taro irinsa ba da kuma fata cewa shi da aka naɗa shi aka ɗora masa nauyin jima'a insha Allahu Ubangiji Allah Allah ya bashi ikon ɗaukar wannan nauyi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ɓare a jihar Ondon, Najeriya. Farauta To yanzu kuma sai Nijar makwabciyar Najeriya inda jami'an tsaro suka samu nasarar tare ko kuma damƙe wata mota dankare da miyagun ƙwayoyi da ta doshi ƙasar Libya. Ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako da sauran bayani. jami'an tsaron jamhuriyar nijar sun ƙara yin wani da kamun kwaya ta ɗimbin miliyoyin sefa a garin Durku a iyakar jamhuriyar Nijar da Libya daga hannun masu safar wannan miyagun kwayoyin na ƙasa da ƙasa. Ita dai wannan kwayar masu ita sun ɗauko ta ne daga tarayyar Najeriya suka biyo ta Nijar da ita domin tsallaka da ita Libya watakila arce da ita zuwa ƙasashen Turai. Malam Muguni Ibrahim mai kula da sha'anin bincike a rundunar 'yan sanda ta garin Agades ya yi ma manema labarai ƙarin bayani game da ababen da ya kumshi kamun da suka yi. kwaya ne suka kama saman hanyar durku kilo 147 na ganyen taba ganja wanda ake cewa da komprime dubu saba'in na tramol kwaya ta shigo mu daga wajen nigeria ta biyu ta nan agadas kuma aka doka za sa ta cikin libi ba mu sani ba libi za ta tsaya ko kuma daga libi ma gaba ta yi mota dai da aka kama libi ne za ta tayya kamar kun ga shi ganyen nan na taba kun kamar birgi-birgi ne kowane birgi ana ɗaukar shi kamar yayi shika tamanin kenan an kai shi libi an ce kudin yana iya duble ko kuma ya yi kashi uku kenan abu ne mai vrama mai yawa kenan yadda ya zance ka. cikin mota jigila suka shiga aka doka su to shi direba mu sani bai san ba ko kayan mine ne shi dai ya doka da kayan su san ba duka direbobi ne suke bincika su san ko mine kayan mutane manya-manyan shugabannin askaran jamhuriyar Nijar da ke yankin agades dukkansu sun dai halarci bikin gabatar ma 'yan jarida wannan kwayar da aka kama kuma alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a babbar kotun agades cewa da malan dubu nuhu ya yi ma manema labarai karin bayani game da wannan kamun da jami'an tsaron suka yi a yankin agades wannan aiki babban sha aiki da polisai suka yi abu ne wanda mu muka ji daɗin shi kuma ƙasa duka ta ji daɗin shi kuma muna neman eh, al'umma don wanga aiki na kowa ɗin kenan kowa ya kama ma polis ɗin nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta da cikin nijar shine muka zo da kowa da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari kuma a kira jama'a eh, su kama a samu duka eh, wannan hanya ta kwaya da take bi ta biyo su ta wuce ta ta libi ta ta europe mu samu wannan bila'i mu gushe shi shi dai fataucin miyagun kwayoyi da shaye-shayen su yana ɗaya daga cikin ababen da ke hana ruwa gudu wajen tarbiyyar tarbiyyantar da matasa tare da bata al'umma shi yasa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar jikin su toka a daidai wannan lokaci domin dakile wannan matsalar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin agadas a janguriyar Nijar. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba kyau jama'a ku Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan mintoci 22 na dare ne a agogon Washington DC. kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci yayi da za mu gabatar da domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekaru biyu da mako guda a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari da begen ganin an sami nasarar ceto su. Yau shirin domin iyali ya sake komawa jihar Niger a Najeriya, inda wannan karan batun kai ƙananan yara mata 'yan ƙasa da shekaru goma karatun allo a jihar ya ɗauke hankalinmu. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi karo da irin waɗannan yaran ga kuma yadda hirarsu ta kasance. Wasu sun ka sauka nan ƙauyen sabon sai an ka kawo mu. Ka kawo ku nan? Mm. Yanzu kina karatu? Eh. Yanzu kin kai wace sura ke? na talatin da tara. to ya kina jin daɗin zama nan lahiya eh. lafiya lo baki da wata matsala ko kuma kina cin abinci kullum har yanzu ma mun ka gama ci malam aliyu abubakar shine malamin waɗannan 'yan mata ya ce duk da yake iyayensu na aiko masu da abinci shi ma yana iya ƙoƙarin shi. Shi sha'an yaran nan da ilari su mahaifansu ne ke ba da abin da za a ce da su. sannan ni bakin abin su ku bani bakin wargodo ina abin da ina ba su abin da zasu ci na'am babban magana batun kula da sha'anin yaro karami ya sha bamban da yarinya karama akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayinsu na 'yan mata to kula da nake musu in dai yaro ya zamba da lafiya zan je in samu mai magani sannan kuma nake musu bani akan wajen wanka in ka gama yarinya ta kibin kasa in bani nan ne akwai bayanin sa su aikace-aikace wanda yake ana ganin kamar ya fi ƙarfinsu yaya wannan magana take a ba wani aiki na wanda suka wani aka ce su kamar yanzu su ne kake koyarwa anan sun kai su goma sha ɗaya daga bisani dai na zanta da laure muhammad da kuma aisha sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan 'yan mata da farko ga laure muhammad Suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je bidan ruwa su je bidan itace in ko kana gidan iyayenka walla wannan duk ba zai faru ba. Dace a ce ka kai yarka mace wani wuri karatun allo ba bai dace ba. Kun ga yanayin su ba kyan gani ko? To ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki. Ita ma dai Aisha Sani ga abin take cewa. Muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa suna shigowa talla kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su Shehu Malami Imam Shehu Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger ya yi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce. A ce nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta je talla. To kaga yau kuma abinda ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai illa to balle a musulunce kuma a addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata ba ne ba kulawan wasu iyaye sai sun je sun nemo abinci saboda ka musulunci ba zai yarda da wannan ba akwai haɗari a cikin shi. Tuni dai ƙungiyoyin kare haƙƙin mata suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari. Malama Rabi da Makun ita ce shugaban ƙungiyar mata masu da'awa a nan jihar Niger. ban gan dalilin da zai sa a ce an kwaso 'ya'ya mata an miƙa ma wai malami wai kuma malamin astagfirullah lazim a gaskiya ya ɗauko ne da wata manufa walau ko ya yi ta kuɗi ta hannunsu iyaye da kuma shi kanshi don in malami ne malamin sunna wallahi la'azim ba zai yadda ya anshi 'ya'ya mata daga sakkwato ya kawo su jihar naija ba menene zai koya musu wace irin karatu ne manyan malamanmu da muke ɗaukan karatu a hannunsu sukan ce muna ma 'ya'yanmu mata in mun ba su hadda in 'ya mace na da hadda hizifi biyar ta iya girki ta iya gyaran ɗaki ta iya wasu shirye-shirye wanda zai ba ma izifi goma in an kwatanta ina ma wai ka ɗauɗiya kwata-kwata ka kai ma namiji da an gari ya waye me zai koya mata me za ku ce ma uwaye to tun da su suke kawo da yawa a gaskiya uwaye su yi kuka da kansu kuma su ji tsoron Allah kuma Allah sai ya tambaye su domin 'ya'yan nan amana ne a gare su yau idan 'ya'yan nan suka kai munzulin aure shin za sai sun kai munzulin aure sun sauke ƙur'ani shine za malami zai maida su ga iyayensu ko kome muna gaya musu kowace za a tambaye su iyayen matan nan yaran nan da suka bayar sun nuna ma yaransu wata hanya ne kuma ɓanna ce mai girma don yaro ya barka shekara ɗaya biyu uku baka san menene ya koya ba baka san wani hali ya shiga ba baka san menene ba saboda haka kowane irin hali su yi ta sa expecting cewa yaran nan wani hanyar bata ne kamar kungiyoyi irin naku na mata me za ku yi akan wayannan yara da muka gani a nan jihar Niger to gaskiya mu farko muna neman supporting na manyan malamanmu a sunna su haɗu su kira waɗannan malamai da suke anso waɗannan yara na farko su baya da hujjansu a ina aka gani a ƙur'ani cewa a karbo 'ya'ya mata a zo karatu da su mu abin da muke so muna so gwamnatin jihar Niger ta ɗauwa kwakwaran mataki a kai. To da izinin Allah za mu bi diddigin wannan batu kafin na madadin wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To kafin mai sallama Usman zai karanto takaitattun labarai. Babbar kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan biyu ga iyalan amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin ne daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. A hukuncin kotun na jiya Laraba ta yi amfani da dokar yadda za a kasafta dukiya wacce ta ce za a bibiya ga dukkan iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka hallaka a harin ta'addancin shekarar 1983 a birnin Beirut a ƙasar Lebanon. Baƙar fatan nan ba Amerikiya mai adawa da rashin mutunta bil'adama da hankoran kawo ƙarshen bauta wadda kuma ta jagoranci 'yantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta Harriet Tubman za ta maye gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson a kan takardar dala 20 ta kuɗin Amurka. A jiya Laraba Jack Lewis sakataren Baitulmalin Amurka ya tabbatar da haka tare da cewa Harriet Tubman ce bakar fata ta farko da hotonta zai hau kan takardar kuɗin Amurka cikin fiye da shekaru 100. a yayin da dubban mutane a unguwanni da ke Houston ta jihar texas a nan amurka ke fama da yadda za su shawo kan asarar da ambaliyar ruwa ta ranar litinin ta ja sai kuma ga rahoton wata guguwar na tafi daga kan teku ta bangaren tekun mexico masu sauraro karshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma an jima da hantsi misalin takwas na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin kuma gabatar muku da wani shirin ciki da na kasa ba kasawa ba ne. a halin yanzu kuwa jimai ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.